sai wanda Allah ka yi imani sa illa man yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim sai imanin ka ya cika yace al-mu'min ko yudni al-mu'mina mu'mini al-mu'minu cikakken imani da tauhidi babu shirka babu shakka babu kokonto babu bid'a kaje da cikakken imani lafiya kalau wa amma al-kafiru wal munafiquna yace amma ran kafiri da munafikai fa yaqulu al ashhadu hmm. sai mala'iku su ce ha'ula'i alladhina kazzabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi ƙarya a duniya ma ubangijinsu ala portal sun ka ɗauka aka ce alau ka san akwai magana ko ala ma'ana kowa ya saurara menene za a fada sai a ce la'anatullahi ala zalimi babu la yuzlimul muslimu wal muslima wa la yuslimu yace wani babu kada musulmi ya zalunci musulmi ko ya mika shiwa waɗanda za su masa azaba ko za su cuce shi ma'ana al muslimu akhul muslim la yuzlimu wa la yahzuluhu kada ka zalunce shi kada ka takar da shi قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي ان تربو لك عبد الله بن عمر يتي من ذا الله إرادة منك الله ثبت غريب يتي المسلم اخو المسلم مسلمين هو مسلمين لا يظلمه كذا يظلمه wala yuslimu kada ya miƙa shi kuma ya tabar da shi a je a yi masa azaba yana iya kare shi wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya shiga cikin bukatar ɗan uwansa ya taimaka Allah aka biya masa aka taimaka masa Allah zai taimaka masa ranar tashin kiyama Allah zai taimaka masa taimaka a duniya wa man farraja an muslimin kurbatan wanda duk ya yaye ma wani musulmi wani musulmi wani bakin ciki wani bakin ciki ko wani bakin rai a duniya farraja Allahu anhu qurbatan min qurbati yawm al-qiyamah Allah zai yaye maka wani bakin ciki cikin bakin bakin cikin ta kiyama ta kiyama wa man satara musliman wanda ya suturce musulmi ya rufa musulmi asiri satara Allah yawm al-qiyamah Allah zai rufa masa asiri ranar ta kiyama babul yace wani a a'in akhaka zaliman aw mazluman yace ka taimaka ma dan uwanka halin kasancewar shi zai zalimi zai zalunci ko an zalunce ma'ana dukkan musulmi abinda ake nema ka taimaka ma dan uwanka in zai zalunci ka taimaka ma dan uwanka in an zalunce sai suka ce yaya in an zalunce shi dai an san yaya za a taimaka masa a je a kwato masa a kare a hana to in zai zalunci ba yace ka kwada hannunka ka kama hannunka ka hana shi zalunci din ka taimaka قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما yace ka sai maki dan uwanka musulmi halin kasancewar sa zalunci zai yi ko ko halin kasancewar sa an zalunce shi in an zalunce shi ne ka je ka kwato masa abin sa ka je ka taimake shi ya fitar da hakkin sa in kuma shi zai zalunce ka hana shi ka kame sa gaba da zalunci ka taimaka masa kenan in ba haka ba in yayi zalunci me zai shiga zai shiga azabar Allah قالوا يا رسول الله يا من الله hadha nansuruhu mazluman wannan zamu iya taimaka mashi in an zalunce shi fa kaifa nansuruhu zaliman ya ya zamu taimaka masa in zai zalunci qala ta'khudhu fawqa yadayhi yace ka kame hannunka gaba da zalunci din ka taimaka masa eh? wanne ne حدثنا مسدد farkon babu وفسر في shi ne ban karanta قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس وهميد الطويل سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. دين babu nasril mazlumi yace babin da ke magana akan taimakawa wanda aka zalinta قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال يتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع من ظن الله يا أبو سيدنا أبو أبو بكر ونهانا عن سبع يهنيكم كما غبر وإنس أبو أبو بكر فذكر عيادة المريض يتي مجيم غير مرة لافية واتباع الجنائز مجيم مرتب مجيء أي جنازة دمو أجاء بالنسي وتكنيس العاكس أي ولي أتشاوى تمشي يرحمك الله ورد السلام أمتي سلم أتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da dama sallama sunna ce amma mai da sallama wajibi ne ko wa idza fujitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ma'ana in aka ce maka assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam aw rudduha in kuma kana so kai fardu bi ahsana minha sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi. in kuma ka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi in kana son kai aiki da rutuha sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi in kana son kai bi ahsana minha sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko to in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa nasra al-mazlumi da taimakawa wanda aka zalunta wa ijabata da'i da kuma in dan uwanka ya kira ka zuwa gidan shi matakan babu wani karna babu wata karna babu wani bankari a ciki sai ka amsa kiran wa ibrarar kasni da cika rantsuwa in kai rantsuwa ka cika ko ko in dan uwanka ya ce dan Allah kai min kaza kaza kaza matakan wannan abin ba sharri bane sai ka je ka cika قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن برير عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga abu musa al yace manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi yace al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi haka manzon Allah sallallahu yace al-mu'minu lil mu'mini ce mu'mini da dan uwansa mu'mini kal bunyani ka ce gini ne guda ɗaya, ya shuddu ba'dahu ba'da kowane bangare na karfafa gefe ɗaya ne da haka aka samu aka daga gida ba za ka yi wannan bangare shine gida ba dan in ba shi wancan ba zai zauna ba in kuma ba wannan wancan haka haka ko haka manzo Allah ce mu'mini haka ya kamata su zama wata baka bayin asabihi su zamo karfi ba turi daya suna taimaka ma junan su akan wani babu intisari min zalimi الظالم لقوله jalla ذكره yace babin neman a hana azzalimi zalunci ne zalunci kuma wanda aka zalunta a taimaka masa a kwato abin a ba wanda aka zalunta har abada Allah ba ya zalunci manzo Allah ba ya zalunci komin kankan duk wanda ka zalunta komin rauninsa zai zo kashi tashi ma fa shine mai karfi haka sai na Umar haka sai na Abubakar da aka nada yake to kun kun kun zabe ni a cikin kun na ɗani kun ɗora min nauyi ba dan na fi ku ba in na kuskure ku tuna nan na kauce ku dawo da ni kan hanya me karfi a gurin ku raunan ne da wurina har sai na kwace zalunci hakki na raunan ne na shi raunan ne a gurin ku me karfi ne a wurina saboda zan kwace hakkin ku na in ba da aka ba rayuwa ba za ta tafi ba har abada an kama tafiya kenan aje a dawo ana tafiya ana ginawa ana wuri saboda Allah madaukin sarki ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli amma sai toba ce illa man zulim Allah madaukin sarki baya son al-jahr bis-su'i min al-qawli ka fadi abin da bai kamata ba ana son ka tsarkake harshen illa man zulima amma in aka zalunce ka sai ka ce wani ya zalunce ni sun zalunce za. wannan ba komai bane ba laifi bane don a kwace ta a baka wa kana Allahu sami'an alima Allah madaukakin sarki mai si ne kuma mai masani ne yana sanar da duk abin da ke kai yana kawowa duk sa'an da kaje kai laifin ka ka sabi Allah madaukakin sarki tsakaninka da Allah ka ruba maka ka asiri ka je ka tuba ka koma ga Allah madaukakin sarki amma ba bajinta bane a waye gari ai je mun dai kaza ai mun kaza bayan kai amma kuma ka zo Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi Kannan ta yi da fulai na bauta shuka kuma na bayyana. a saba hudu ba yi in aka zalunce su suna neman akwatin hakkin su a baza. Kare Ibrahim Kano ya an yi Ibrahim yace sai, ai mutanen da, ko sahabbai ko tabi'a kuma yanzu. Ba sa son askanci a kan tasu. yasa duk wanda ya zai ya ko arne ne ko yanayi sai a nuna masa bai isa ba yake ba sa son kaskanci ina suke samun isa da cikin suka zo suna iya ramawa yake bi ta anya ne aka ce al'afu inda al-maqdira duk wani lalatacce wanda ke jin in ka zarki zai kaskanci zai ga ya isa ba za su yadda ba sa son kaskanci amma ɗan wanka musulmi ya maka laifi gashi za ka yi ramawa yake bi ta anya من أجل ما حصلتنا العفو عند المقبرة لا ما عندك كرت انت ليه ما تبعتني في شنو بقى؟ ازاي انت جاي اقول يا نعم ما يدور لكن راك يا راما هذا راك سامع جاي اقول بس هو من اول كان يمكن ما هو من سبب ليه جاي كان يمكن يمكن في امر خلص كما قلت يعني كانوا يكرهون ان يستغنوا sun fi ba abin da suka fi a zo a yi musu wulakanci da reni da kaskanci ba sa yarda da in arne ne ko azzalimi ne ko wanda kama karya ne yake jin ya isa ne su kowa ya sai su tashi bai isa ba dan a nuna masa matsayinsa fa iza qadaru in suka kai inda kai da kanka ka cewa eh ba yi fasa zalunce su ba za su yi ma da abin da ka an yafe ba hafau sai su ce je ka an yafe ba tun da kai sau ɗaukaka kenan ko buwa ya isa kenan ko ya kar ba sa karban zalunci ba sa karban wulakanci da kaskanci amma in zo ai ne shi kaza kaza kuma za su iya shi kaza kaza kaza sai eh, je ka tun da kai mutum ne ne ka an yafe ba ba dai ka bata min bane kai kaza kuma ka san zai sa a daure ka zai sa a baka kashi je ka an yace maka yace haka halin ku amma in ka zo da alaman karfi ko ka isa ko mai yace baka isa ba باب عفو المظلوم لقوله تعالى babu da ke bayanin afuwa ga wanda eh, afu almazlum wanda aka zalunce shi zai iya ramawa zai iya kwacewa yace ka an yace maka in tubdu khairan aw tukhfuhu in kuka bayyana alkhairi ko kuka aikin alkhairi ko kuka koye duk wanda kuka yi Allah yana sanar da shi aw ta'fu an su'i ko ko a'a ku yafe ma wanda ya nuna na muku cikin yan uwanku musulmai fa inna Allah kana afuwan kabira yace ai Allah madaukakin sarki mai yawan afuwa ne ba kuma yana yin afuwa don tsoro a'a kabira ne iko ne mai iyawa ne ya isa amma sai ya don Allah ta walau akallahu annas bi ma kasabu ma taraka ala min dabbat sa'an yake wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha sakamakon wanda ya munana maka in ka ba za ka iya hakuri ba ka iya saka masa gwargwadon abin da ya yi amma kada ka yi sama da haka faman afa wa aslaha amma wanda yi يا ya yafi يسلو فكاني tsakani على الله يتينا Allah yake yana da lada mai dimbin yawa wurin Allah madaukakin sarki innahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai yanzu ina za ka sa kanka yanzu za ka samu nasara a cikin rayuwa in ma duk abin da kake yi kana jin kana samun abin da kake so ka tabbatar da cewa ki mai mai Allah ne ma talala ne a rana ɗaya Allah zai kama wala man intasara ba'da zulmihi wal fa ulaika ma alaihim min sabil wanda yake bayan an zalunce shi yana yin intifari a kwato masa ya kwata din ko ya rama yace ai ba shi da laifi innamas sabilu ala alladhina yahlimuna an-nas wa yabuna fil ardi bighayri al-haqq waɗanda suke zalunta mutane suna yawo a doron kasa da ɓarna ba kan ba da gaskiya ba ulaika lahum azabun alim yace waɗannan suna da azaba mai tsanani ne radadi daga Allah madaukakin sarki wala man sabara amma wanda yake zai ma dan uwansa musulmi hakuri wa ghafara ya yafi masa laifin da ya masa yace inna zalika yace wancan wannan lamin azmi yana cikin manyan manyan al'amura sai da sai sai wanda Allah ya yi ma arzika mun ka ne ولا ولا إيه، بالتي هي احسن فاذا تلي بينك وبين عداوه كانه ولي اما فقلنا وانا ما تلقيته إيه، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم saboda akwai nazarati ce ta alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'udduhum Wata وترى الظالمين لما رأوا yace يتي ga الظالمين yayin da suka ga azaba yaquluna yanzu babu zalim babu girman kai babu ji da isa da cika da batsewa babu surutu da karya babu biro ba takalmin karfe ba komai yanzu sai hal ila marabbi min za a samu dama za mu samu dama a koma da mutunci Hmm? babu ko amma Allah madaukin sarki ce wanda yake ke tsari ke tsari ne walau rubu la'adu lima ruhu an bab az-zulmu zulmatun yawm al-qiyamati yace wani babu zalunci duhu ne ranar tashin kiyama ma'ana zalunci az-zulmu zalunci zulumatun yawmal qiyamati ari duhu ne ranar tashin kiyama a duniya kana ganin ka zalunce su ka hau mota ka sa riga mai tsada ka sa takalmi ka sa agogo ka sa menene ka yi abin da kake so duk kana ganin haske ka tabbatar da cewa az-zulumu zulumatun yawmal qiyamati قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجدون اخبرنا عبد الله بن دينار عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو daga manzo Allah tsira da ni Allah tabbata gare shi yace az-zulm kaga zalunci zulmatu yawm al-qiyamah duhu ne ranar tashin kiyama babu ittiqai wal hadari min da'awatil mazlumi yace babu da ke bayanin cewa mutum ya guji ya kiyaye addu'an wanda aka zalunta wai ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta shi yasa kada ka zalunci duk wanda ka zalunce shi in ya roki Allah Allah sai ya kamar sai ya sai ya amsa addu'ar sa akan ka yasa ake wattaqi da'watal mazlum fa inna laysa bainaha wa bain Allah illa قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي اي بن عبد الله بن الصيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو عبد الله بن عباس قال لا كان مثل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن لكن من Allah kira ترى annabi Allah ta baka gare shi ya aika ma'azu zuwa kasan Yaman fa qala yake ittaqi fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab asalin hadisi imam al-bukhari anan ya kawo shi ne a takaice manzo Allah ya dauki mu'az bin jabal da ma yake ahzaqul duk sahabbai da kowanne da tayakin da manzo Allah ya bani yace mu'az bin jabal ya dauke shi kada ya aike shi gwamna zuwa kasan yaman yace innaka ta'ti qauman ahla kitab kai mu'az manzo Allah da zai aiki shi kenan ma'ana za ku aika ambasa da kasan waje za ka aika menene da menene mu duba wasitin da manzon Allah ya yi zai aika gwamnati kenan zuwa kasan yana daga madina headquarters ita innaka sata'ti qauman ahli kitab فليكن أول ما تدعوه إليه تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوا لك بذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فأنت واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب إياك بايناتي فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيقول إياك وكرائم أموالهم إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المسجون فإنها ليس بينها وبين الله حجاب sai manzo Allah ya ya kai mu'azu ka je kasan Yaman to za ka je ka tarar da mutane ne ahlul kitabi da zuwa ba hayaniya da fitina za a je a shiga ba fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi al-shahadatu alla ilaha har kun abin da za ka kiraye su zuwa gare shi kalma ila an yashhadu an la ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah ba za a fara mu hukuma da jayayya ke ne na ce ma'ana matsaloli a farkon abin da za ka yi ta fama da su su karbi kalma su yi da aikin Allah da kuma manzancin manzon Allah ta alaihi sa'annan sai manzon Allah ce in suka karbi wannan sai ka zo ka tashi zuwa mataki na biyu fa alimu ka sanar da su Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a cikin yini da dare fa inhum ajabu laka bi zalik ai fa inhum fa inhum sharf kenan ko in suka karbi wannan fa a'limu ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu zakka a cikin dukiyarsu da za a kai ba daga talakawa daga mawadatan su a zuba a biyu a ba talakawan su haka ake yin zakka mawadata a karba wurin su a ba talakawa amma sai manzo Allah ya ce mu'azu iyyaka wa qara'im amwalihim in ka je za ka cire zakkan dabbobinsu ka san masu ciwo yadda suka san su ke ya kan dabbobin kada ka je ka zabi uwan garke manya manyan zababbun garke ka ce zakka za ka fita a cikin karbon zakka zan Allah ya ce ma'azu wa takira iyyaka wa qara'im amwalihim cikin komai kai adalci in za ka ɗebi gaskan dukiyarku kaji suna da shanu ko rakunma ko tumakai ko awakai ka san garke duk yana kasuwa kashe su akwai manyan garke waɗanda su ne jigon garke ina ka taba su ne sai karya sai ji ba daɗi akwai kuma gurzalu wanda suke ba su da abin nan sa'annan akwai matsakaita in ka debo waɗannan talaka ba za su wani fa'idantu ba in ka taba manyan iyayen garke ma'ana ka lalata masa arzikinsa sai ka nemi na tsakiya shine magana ta iyaka ina yi ma ka ahir ka kiyaye manya manyan dukiyar sun za ka da zakka sa'an nan manzo Allah ya tafi da wata mazuni a ce in a harkokin ibada ma sai an kauce da bayan ma'azu ba zai ɗebi kai za a jiyinsa ne zai ɗeba ne ba talakawa amma aka ce yayi adalci wurin ɗeban zakka kwanai zai ɗebi abin da zai tabaran mai mai garki sai iyaka ina yana ka a ahir kada ta kuskura ya kawo ra'in amwalihim sannan manzo Allah ya ce wa tafida da tanzurin a ce in kai za ka yi zakka za ka yi ba cikin na tsakiya ko kanana sai ka bari ka ɗebi manya manya ka zalice shi yau an Allah zai kama mu'azu da harshen wa wa ya aike shi manzo Allah ya aike portfolio da ne da koyi manzo Allah aka ba shi zaki daga manzon Allah za ki da komai da menene da daga manzon Allah ya da izinin manzon Allah amma mun ga wa'azi nasiha da manzon Allah ya yake hawwar karban ta in ka zalunce su sai Allah ya kama tare da cewa zakkan na mu'azi ya karba ba a ji hujji ana son wanda za ka karbi zakkan wurin su kai mai adalci wa'anda za ka ba zakkan kai mai adalci haka Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl abinda Allah ke so kenan adal in ba da adalci ba duniya ba za ta taba zama lafiya ba har abada ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya babu adalci matukan zalunci ya shiga kada kada zamanin cewa kana da karfi kana da iko wallahi sai Allah ya tafi ka manyan azzaliman duniya da suke suna da sai baka kai wasu suna iya bacci ko ba suna cikin rashin jin kullum sai sun ji abin da ba ka so sai sun ji abin da ba ka so yace ittaqi da'watal mazlumi ka guji ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta wallahi tallahi yana cewa Allah ya isa Allah ya isa matukan zalunta su ake yi wallahi Allah ba ya isa wata rana za ta zo yau mai abdu zalimu ala yadayhi qul ya laitani takhasuma ar-rasul sabila

ka fi ne wallahi tallahi Allah ya isa da ke fada din nan sai Allah ya kama mu farko dai har ka gama mulkin ka ba za ka ji daɗi ba sa'an na biyu kana shiga kabari kuma sai an tada kai sa'an na ranar lafiya sai ayi lissafi tsaf ma'aikatan da kake shugabanci gidan da kake shugabanci kake shugabanta kasar da kake shugabanta sai tunda kake duk mutum nawa ne yi adalci tsakanin su tsakanin ka tsakanin su sai kai adalci tsakanin ka da su sai kai adalci nan kuma manzo Allah ce duk wanda Allah ya kora ma nauyin mutum biyu ko uku ranar lafiya da haka zai a tsauri adalci ya kwance shi ko zalunci ya tsada shi sa'annan kuma ga addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم من تولى شيئا من امور امتي فشق عليه شق الله عليه وفي روايه فاشق اللهم عليه manzo Allah yake addu'a yana roƙon Allah yace ya Allah duk wanda ya zubinci wani abu cikin al'umma al'umma musulmai ya tsananta masa ya wahala shi Allah ka tsananta masa Allah ka wahala shi addu'a manzo Allah kenan fa kuma addu'a manzo Allah Allah yasa duk wanda yake tsanani sai kaga shi ma ya shiga cikin tsanani kafin ya je lafiya duk wanda yake afwa yana tausaya wa mutane sai kaga Allah ya tausaya masa cikin duniya wannan addu'a ce ta manzon Allah yace Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allah alaihi a wata riwaya duk wanda ya matsanta ma al'umma annabi Allah zai matsanta miki labarin manzo Allah gaskiya ne ba yadda zai zama ƙarya ko wata riwaya fashkuqillahumma alayhi addu'a manzo Allah ke ce Allah ka ta mana ai ba kika ce annabi manzo Allah ya addu'a sannan ce ai addu'an wanda aka zalinta ba sha maki tsakanin tsakanin addu'a wanda aka zalinta da Allah madaukakin sarki in ka zalunce shi Allah yace Allah ya ita Allah ya rama musu Allah zai rama babu man kanat lahu mazlimatun inda rajulin inda rajuli fa halalaha lahu hal yubayyin hal yubayyinu mazlimatun to yace wani babu imam bukhari yace in ka zalunci mutum bai sani ba ka zo ka ce ya yafe masa haka ya wadatar ko sai ka nuna abin da ka yi ai ka san fa'ada yana da dabara eh ma kaza eh ma kaza ka ce ce to a yafe mu a yafe mu a yafe mu ka ce ai ai yafe maka yayi ko sai akwai wani abin da in ka sani ne ce wannan ya yi ya wadatar su malamai suka yi a yi ne san yana bin ne bai san naira dubu goma ka zalunce shi ba ta yake nera ɗari ne nera ɗari ne zai iya yaƙi ma in ya san nera dubu goma ne fa sai kai kai kai in tauriya ka ɓoye ai a ya a ya zan ɗan abin ka zaga shi ai ba kuma ai yaƙi maka suka ce ya wadatu wannan ko kuwa a'a wannan hakkin na nan sai ka ce miki a'a kaza ne kaza ne ya ga cewa naira dubu mai can ya zalunce ni zan iya ko kuwa a'a ya yaɗe ne to shi ne imam al-bukhari ce kai ka san abin da kai miki amma shi bai sani ba sai ka zo ka ce idan Allah ya yafe mu ayyau ka kaza kaza ya yafe mu guda sai sai ce to shike nan an yafe ku an yafe muku an yafe shike nan wannan ya wadatar ko sai ka faɗi abin da kai ya sani shi ne don al'amarin duniya sai ya san wannan abin ya yafe kuma hakkin ne dama Allah yake addawawi bi salatati kundaye guda uku ne diwani Allah diwani Allah yake ba wani tsakanin kai da kanka ne ka zalunci kanka ba wani diwani kuma tsakanin ka da Allah zalunci tsakanin kai da Allah Allah ya ga dama ya ce man bai ga dama zai kana na uku Allah ya ce laifin zalunci tsakanin kai da ɗan Allah ya ce ba zai shiga cikin ba in ya ce ma ko bai yafe maka sai ka biya ranar da yake addawawi salati diwani da Allah bai da ba ruwan zalintar kanka da kai kanka ka zalinta ina ruwan Allah da kai zalin tsakanin da kai tsakanin kai da Allah in ka Allah sai ya ce maka ne ga dama amma zalunci da kai tsakanin kai da ɗan uwanka mutum sai shi ya yafi don ake a wa'annan wannan matsaloli da wannan matsala da ba wannan matsaloli ne malamai suka ce in ka cuci mutum wani abin da yaya za ka yi da ya ce na yi maka kaza na yi maka za ka ya ce ni kaza ka ce to sai suka ce kuma to in ya zama na wannan abin in ka faɗa ni kuma zama amfani da zai zai ƙara da bakin ciki ne yaya za ka yi ka tuba ga wannan yake ba za ka tafi mishi ba sai ka yi ta istighfari tana masa addu'a sai Allah amma ka ka ce mishi yi da amfani da zai yi kamar zai auren sai kira matar ba na kare kuma har abada ba zai yasa suka ce tun da kaje kaje ɗan yaron da ya yi kaje kaje ga wannan abin to shi kai ta istighfar kuma shi ma kai ne neman masa istighfar wurin Allah don an ce inna hasanati yuzhibna in kana yi kana yi sai Allah zai ga zuciyarka kana su da sai ka tuba kuma ga Allah sai Allah ya yafe maka ya saka maka amma matukan ba abin da ya danganci mutuncin mutum bane ka nemi matarsa ko ya nemi matarsa ko ya yi kayi da shi wa'annan duk ba wani amfani da za ka ci in ka faɗa musu ma da za ka ƙara kwatanta masa rai to sai malamai su ce eh wannan ba za ka faɗi musu ba cikin manyan manyan malamai wani sa ka wannan ba za ka kashe miki ba sai ka yawaita istighfari tsakanin ka da Allah sa'annan cutarsa da kai kuma ka yi kai musu istighfari in ka yi da shi ne inda kai da shi ne ka je ka yabe shi nan ka je ka yabe shi nan ka je ka ba ta azama alhasanatu yuzibna sayyi'at to amma wannan da ya zama da kayi wannan da kuma ba yadda za a yi wannan yawa wani kuma sai dai in ka faɗa yin ka ba ta masa rai kuma zai saki wannan matar to sa'an nan ya za ka yi sai ka tuba ka koma ga Allah ka rinka yau kai istighfari kana ambaton shi da kirki sai ga rana sai Allah ya ga ma ya zama zuciyar ta mutu sai ya taimaka masa saka masa amma sauran abin da ya danganci zuciya kuɗi sai ka ce to kana da haƙƙi kaza a kaina ga shi ko za ka mutu ko zan mutu ne za ka yafe min yace ya da mutu kenan yace in yace a'a to kenan amma ka tattara abubuwa kana mutum na zai aje da Allah a yafe mu a yafe mu za mu yi tafiya a yafe mu za mu haji mu dawo a yafe mu a yafe mu yace shi kenan ai ai yafe malamai suka ce wannan bai shiga ciki ba dan mu ya san abin da ka zalunce shi ba kai ma ya yake sa ka ki faɗa ne me yasa ka ki faɗa miki والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليك استفسر قلبك وإن أفتاك الناس أفتاك dole ce wannan ba zai wadatar ba إمام البخاري في أنا shi yana gani to حديثي قال حدثنا آدم بن ابي اياس أي ذلك يزن يزمو ابن وانا ما غادر اكي فلا دوبا ذاك فهمتي زبير dan zalunci ya zama abin amma lokacin da ake tsoron zalunci manzo Allah ya mai yadda me yayi yace duk wanda ya san na zalunci to kaza ya zo ko ya rama kun fara ji lafiya ba na son ji lafiya wani yana jina bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ke zaka ce akwai akwai akwai sa'annan sahabi ya zai ce maka ne yace ai da muka je yakin badar ko kaza kaza ka kula da ta manzo Allah ce ina yake sai da manzo Allah ya bude ai da ma za mu shiga yaki ne na san wata kila zan samu shahada ake son jiki na ta da jikin sa manzo Allah ya ce man kana lahu indi muslima duk wanda ya san nata da jikin sa yazo kar a zo a je lahira kana bi na bayi wa eh matsala ko babba ko dan baka sani ba ne saboda tarbiyyar da aka tashi a ciki fa a cikin tarbiyyar da aka tashi a ciki fa wallahi tallahi ba ta matsala musulunci su bayan da aka mata ba ta matsala musulunci da aka mata cikin komai wallahi da kana karanta tarihin salaf sai kai mamaki sai kai hawaye wallahi sai ga to ina mu muke ne manyan salaf fata da manyan mutane da suke saboda kiyaye sallah faran da mutum takbiratul ihrami aka eh, ma'ana takbiratul ihrami liman na Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ka samu takbiratul ihrami amma har idan Allahu akbar yayi fatiha ya tsara sai ka mu tura kallo kai Allahu akbar takbiratul ihrami ka wuce wuce ran da duk aka ga ka zo takbiratul ihrami ya wuce ka sai an ji ai ma gida me ya samu سعيد بن المسيب يكي كان أربعين صلى تكبر الحرم بالسبع aka ce to lokacin da aka yi fitina na ko kawari da ko mene ya kai yake yana nan makale a cikin wani wani amudi cikin masallacin wato da kansa arba'in kabbarar harama ba taba wuce shi ba a cikin masallacin sa'an nan kuma mata wa'anda suke a lokacin rayuwa yadda take duk mai gida na ji matar su ne da so mai gida hakuri dai yin ta yau da gobe za mu yi mai hakuri amma ba za mu yi mai hakuri da azabar Allah ba kisa abin da yake woka shi za a kawo kar a zo a kawo mai harama mai gida za ka je nema yunwa dai yunwa ba za ka kai hudu don ba ka sha abinci ba za ka yi za mu iya hakura da yunwa yau da gobe amma ba za mu yi hakura da azabar Allah ba shi sa abin da ya ka shi za a kawo kada a kawo mana haramu a yi mace yin da ce والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقانتين wannan duk da suke gani lalaci ne amma ma ka in aka koma tarbiyya ta musulunci mace kanta za ta gani dan me za a ce mu zauna ta kuma za a ko haka ke a a nan wurin maza ne ku ba mu wurin mu suna ganin isa ne wannan to yanzu isa ne sai mace ta shiga cikin wurin maza shine isa shine wai shine isa amma lokacin da suka san darajar can ai ba wa ai ba ka a ba ku da addini ake kuku duk abin da Allah yake kai ya ce kai duk abin da Allah ya ce innal wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati wal والصالحات والصابرات والصابرات والصابرات والقاشعات هذا هو الشيطان dama akwai inda aka harhadu akwai abubuwan da aka kebance su kadai akwai abin da aka kebance kai kadai akwai inda aka haɗu ba shi amma duk abin da Allah ya umarci namiji yayi mace kan ba nasu ne zai ce an da mace ba tana tana inna ma rayuwa ce ta zo wai in ba ka taso ba ba za ka samu kwaci haƙi ka ba za ka samu in ba haka ba wane ne yake muku mace in ba ta fita ta je ta yi aiki ba wai ba ta ba da gudunmuwa ba a cikin rayuwa a yi misali a gani da mace da take renon ƴaƴa a gida da shugaban kasa da za su ofis wane ne aikin ta fi muhimmanci duk in ka je ofis kana hulɗa da takarda akwai abin da ake yi kana hulɗa ne da takarda a rubuta a karba ko a siya ita kuma da me kake hulɗa dan adam wani ne duk tun daga shugaban kasa har minista har gwamna har ma kowane ne in ka je ofis da me kake hulɗa ita kuma tana zaune tun da ta dauke shi har ciki har ta haife shi har sai ta ga ya gama firamare da me kake hulɗa wanda yake hulɗa da ɗan adam da wanda yake hulɗa da takarda wani ne kuma Sa'an sa'annan kuma kowane ne kai shugaba waɗannan al'ummar da za ka yi su jagoranci in ba ita kusa zauna gida ta yi su kyakkyawar tarbiyya ba wannan ya zama ɗan fashi da makami wannan yana masa kulle kulle har ka zama rayuwarka ba za ka ji daɗin jagoranci ba sai ita tarbiyyar ta maka da su ka zama masu cikakkiyar a'a da biyayya shi ne zauna son kujerar ka kai mulki amma in ba ta zauna ta tarbiyyar ta maka da su ba shugaban kasa na tsoro minista na tsoro gwamna na tsoro sarki na tsoro malami na tsoro mai kudi na tsoro talaka na tsoro saboda ne rayuwa ta lalace amma in ta zauna ta tarbiyyar ta maka da su suka zama masu da'a masu biyayya shikenan duk inda kake nan ne kai babba magana za ka faɗa duk karkashin mulkin ka sai an saurara sai an bi da ake ake Allah ba su rasula wa kullu alhamdulillah in ta zina za ku je karo to amma saboda ku tun gila nan na na fara na turawa sun san yadda za ku je a tsare a ilmantu su lalata ma mutane rayuwa sai suka zo suka lalata ma mutane rayuwa farkon zuwan su dama suka je ba abin da suke so a yi masu suna gida da a sai a to waɗannan ba za a iya lalata musu rayuwa ba yaya za a yi sai dai a ce da mata shekaru arba'in ko hamsin ko shekara ya zo birnin kano zai iya fito da mata kan titi eh? zai iya ya zo ya tarar da kowa na da rigakafi da wahala to amma sai ya tsara musu ya koma ya zama da kanku za ku fitar da su sa'an nan zo zama matsala kuna fama da su suna fama da su sai eh, ai to ya kike yi ne ka to ka ko mai da sun karanta fa yace to yanzu da aka da makarantu Allah ko zai zai karatu allo yana da biyayya yana da da'a a bara asa da ta rashi ai kawa kawa tauri wanda ya gama firamare ya gama secondary ya gama aje a ba shi mota da ofis da kuɗi to an faɗa ta mutane su sai a bayi makarantar allo da shekara ashirin kana karatu ba kai karatu ba kai larabci ba ya za ka tafi ga bula da ga dubin ke to sai kowa kai da kanka sai ka dauki kanka kai ka tsara ya na shekara shida da haihuwa ta san hanyar maka ta san inda ake rama jin ake ba ake rama jin ne su saka ta shiga makaranta wa zai je nemo mata ya ga ne mata ta je primary shi kullum ta tashi ta tafi da dawo shekara nawa ta gama primary shekara shida yanzu shekaru da haihuwa goma sha biyu shida gida shida ina waje shekarun ta goma sha biyu ta san ministry ne za a karɓo maka dan kwaleji waye ba shi karɓo maka ne ka zai maka to ta rabu da gida ma ke sam ta ji tana kwaleji za ka yi shekara shida kuma ko a lokacin da ka ɗauke ta shekara shida ɗin nan ka manta in ta zo ta kai shekara goma sha takwas ta zama uwar gida shekarar ta shida yau ne ya shekara shida ne ban da ka manta shekaru goma sha biyu sun karu kai shekara shida ta zama uwar gida za ta yi ta zama matsala inda kai don haka suka fara tana shekara goma sha biyu an raba ta da iyayenta an kai ta kwaleji kuma babu makarantar da za ka kafa rinsu ba sai ita mata ita kare ni kan ta zai kare ni a duk inda mace take tana bukatar miji tana bukatar wanda zai kare ni zai ce mata eh a kowa ta ce duk inda ka kai da hankali wallahi ta tallahi kuma babu abin da na mace take bukata kamar mijinta da da alfahari da ibadar yanzu wallahi ta wa mijinta to ko da principal ta zama kwarai mutum ne kirki sai da safe za ka zo tana bari office tana mulki ba haka suke ba kan da kake so a ganka ai ma su ce so a ganka tana zo ne ana lokacin da kai ta tafi ta gida ta bar su mawa sai ran da tarbiyyar sai an shekara uku daga shekara shida din nan sai an ba su hutu mako biyu mako uku za su zo wurin iyayen su ta zo gida ba za ta yi ku taimaka ma iyayen ta yi muku aiki ba ta je ta yi muku ta shiga college ta shiga makaranta daga nan albarka ke tafiya yana barka sai a rasa karbuwa da albarka ne manzo Allah ce wa anta lidal amatu rabbaka to ta yi shekara shida kwaleji yanzu shekara shida kwaleji shekara shida firamare goma sha biyu ga shekarun ta haihuwa shida shekarun ta goma sha takwas ta zama uwar gida ce auren da ko a lokacin ba abin da ta sani game da sallah game da yin iyaye biyayya game da menene game da menene sai dan ya tarbiyyantar da ta shi ɗaya to yanzu da ta gama college ta fito hutu ma ban da ta dukkan titi don yanzu ta yi kwalliya ta yi ado kila a kalle ta kila sabi da za a kalle ta ba haka ba wani ne ba ya son a sai an nuna mata cewa wannan aibi ne to sa'an nan za ta nemi za ta je ta yi LCE ko diploma ko digiri kafin ta gama digiri ta ashirin da nawa ashirin da hudu shekara shida kaɗai ta yi a gida sauran shekarun duk ina ta yi su dan Allah wanda yake ta zauna gida ne zama matsala ba eh? Eh? yana mata yare duk sa'an da kace ta zauna kuma ka to muku matsala gaskiya za ka ga laifin ta ne kuskure sai gaskiya ta kawo maka matsala wallahi wallahi dan ba kai mata tarbiyyar da imanin ka zai ba ya Allah ba ce ma nan fahmin ayatin aure ya na ce duk sa'an da zaka raba da mutum zaka raba mutum da abu zai ka kawo miki wanda yake yanzu ta rayuwar da ta saba yanzu ta shiga hawan mota ko albashi ta je dan uwa da kake so ta je shopping ta je rage rage ta je a lokacin da musulunci ba ya so musulunci a ah. dan ba kai masa yadda za ka fahimta ba ka san ya kake ka samu abin ba ya kake zai daura ba ba ka lafiya ba roka ba komai abin da kake ne kake ji daɗi kai da kai zai faɗi masa to wannan tsari kutun wilan da bature ya tafi bari din nan surutu da tsawa ba ya na warware mana wannan sai dai mu ta tsara mu kan matsaloli sai mu ma mu sake tsari yadda za a zo a jacce makarantun duk baki daya su zamo duk sa'an da ta fita ta ya fita ya san menene manufa a cikin wannan rayuwa sa ni sai a samu lafiya Allah ma ta a kai kuma bina wa kai fa na ka ba ma ka bai kuma inna اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا